Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu akan yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana yau Juma'a sha biyar ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To yau Juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai don bayar da bahasi a binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump. wani ɗalibi mai shekaru goma sha shida da haihuwa ya je makarantarsa ta sakandare a kudancin jihar california ta amurka inda ya ɗauko ƙaramar bindiga daga jakarsa ya buɗe wuta kan 'yan ajinsu haka kuma za a ji cewa amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murkushe ƙungiyar is sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen kanin labaran kenan kuka saurara Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewa duk da yadda halin da manyan tituna a Najeriya suke, ma'aikatar ayyuka da gidaje ta Najeriya tana shirin shimfiɗa titi daga Najeriya har ƙasar Algeria. Problems is headline news for you, but I think the balance is also to show that not all of the road is bad. A can kasar Nijar kuma mutane ne suna ta tofa albarkacin su akan dawowar tsohon minista Hamma Amadu bayan kwashe shekaru yana gudun hijira. Kamar kullum kuma yau Juma'a Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Wannan da sauran labarai sai mun baiwa Sarfilu dama ya karanto labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga cikakkun labaran duniya. yau juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar amurka a yukiran za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai don bayar da bahasi a binciken yiwuwar tsige shugaban kasa donald trump da take magana game da korata da aka yi daga aikinta marie yovanovich ta ce na damu matuka kan yadda gwamnatin amurka ta zaɓi cire jakada kawai saboda wasu zarge-zarge da ba na gaskiya ba daga wasu mutane da ke da burin cimma wasu bukatunsu william taylor mukaddashin jakadan amurka a ukraine da george kent babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda shine ke kula da duk wasu ƙudurorin amurka game da ukraine sun bayar da bahasi ranar laraba baki ɗaya jami'an uku sun riga sun bayar da bahasi a sirrance kan yunkurin shugaba trump na matsawa kiran lamba da sai ta binciki tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kan zargin wato kan zargin da ake game da zaben shugaban ƙasa na 2016 Ɗalibi mai shekaru goma sha shida da haihuwa ya je makarantar sakandare da yake a kudancin jihar California ta Amurka. Ranar zagayowar haihuwarsa inda ya ɗauko ƙaramar bindiga daga jakarsa ya buɗe wuta kan 'yan ajinsu. Daga ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. Ya harbi ɗalibai biyar waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti. Inda wata 'yar shekaru goma sha shida da wani yaro mai shekaru goma sha hudu suka mutu. ɗalibai biyu mata masu shekaru sha hudu da sha biyar da kuma wani yaro mai shekaru goma sha hudu sun samu rauni amma sun rayu ofishin 'yan sanda ba su fitar da sunan ɗalibin da ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki ba amma wasu kafofin yaɗa labarai sun gano sunan matashin kamfanin dillancin labaru na associated press ya ce maharin yaro ne mai shiru-shiru ko mai basira wanda yake yin daraches Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar ISIS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan kungiyar ta'adda ta si wato asiriya da iraki rashin ci gaban ya biyo bayan shafa tsawon wuni guda ana tattaunawa a washington tare da sama da talatin daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar a lokacin taron amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar is duk da irin wani alkawarin babban jami'in diflomasiyya amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan ƙungiyar isis dubu biyu waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da ƙungiyar isis ta kafa ambasada nathan sales da ke kula da harkokin 'yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen wajen 'yan ta'adda wata babbar matsala ce akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu sanatocin Amurka biyu Jim Rich da mako Rubio sun faɗa jiya Alhamis cewa sun fara wani yunkuri don samun a amince da wani ƙudirin doka da zai buƙaci Amurka ta duba ko yankin Hong Kong zai ci gaba da samun kulawa ta musamman daga Amurka. ƙudirin zai buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya ringa tabbatarwa aƙalla duk shekara cewa yankin na Hong Kong yana da cikakken 'yancin cin gashin kansa don ya ci gaba da samun kulawa ta musamman ta harkokin kasuwanci daga Amurka. amincewa da wannan mataki wanda zai ba da damar saka takunkumi akan jami'an da suke tauye haƙƙin ɗan adam a yankin hong kong da hakan wato da hakan zai amfani masu zanga-zangar rajin kare dimokuraɗiyya a yankin richard Rubio suna fatan su samu amincewar Majalisar Dattawan Amurka da sauri na dokar kare haƙƙin mutanen yankin Hong Kong da siyasa da jefa ƙuri'a baki ɗaya. daga ƙarshe sama da mutane dubu biyu mazauna ƙauyuka a sudan ta kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren ƙauyen na arewacin jihar laich getco roach ya ce shi da wasu mazauna ƙauyukan an da su zuwa wani ɓangare na daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar budab ranar alhamis da ta gabata bakwai ga watan nuwamba ƙaramin ministan lafiya na sudan ta kudu kuryenov ya musanta mayar da mutanen wani wurin yana cewa babu wani wuri da mutane za su zauna a kusa da yankin da matsalar ta shafa mutanen da suka rage a wurin ma'aikatan kamfanin nan ne manne babu jami'ai a wurin sun matsa can nesa sosai Nof ya faɗa wa shirin sauzin sudan in focus na muryar amurka sarfil kenan ya karanto labaran duniya madala yanzu kuma bari mu fada rumbun rahotannin namu duk wanda yake zirga-zirga a najeriya ya san yanayin da hanyoyin ƙasar ke ciki ga kwazazzabai wasu wuraren ma babu kwalta amma cikin wannan halin ne ma'aikatar ƙasar ta wato take shirin shimfiɗa hanya zuwa kasar algeria ga nasiru adamu el hikaya da karin bayani ministan ayyuka da gidaje na najeriya da raji fashola ya ce hanyar nan da za ta haɗe abuja har birnin algiers na algeria za ta kammala cikin shekaru uku nan gaba fashola wanda ke karin haske kan wannan hanya da aka kwana biyu ana magana a kanta na magana ne a duba aikin hanyar Abuja lafiya makurɗi a jihar Benue da kuma Abuja zuwa Kaduna da duk na cikin taswirar wannan hanya da za ta ratsa Sahara mai taken Trans-Saharan Road. duk da ministan ya ce kasashen da hanyar za ta ratsa irin nijar mali har ta isa algeria na gudanar da aikin kuma sauran kasashe ma na yin hakan bai hana wasu ɗari ɗari da batun ba tun da labarin ya fito ne daga bangare ɗaya a daidai lokacin da gwamnatin buhari ke batun gyara hanyoyin cikin gida da wasunsu suka zama ramuka rafuka da makwa zazzabai misali shine hanyar mina zuwa kwantagora da hanyar numan zuwa jalingo problems is headline news for you but i think the balance is also to show that not all of the road is bad because the focus is on the bad part but you owe Nigerians whose use. Matsala ita ce kanun labaru a wajen ku amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba. Haƙƙi na kanku na bayyana wa 'yan Najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa. In ji Fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje. Masana irin Dr. Kwale Shatima na asusun makafa na sharhi kan sanarwar shimfiɗa wannan titi na Sahara. Dama za a ce akwai tun da da mutane sukan kan rakuma haka sukan tashi daga Najeriya je Nijar har zuwa Libya har zuwa Morocco da sauransu haka. To kaga abu ne dama a tarince ana yin sa kuma gashi in Allah ya sa aka samu hanya mai kyau za a iya a yi. Haka kuma in damiya mutuna da ana ba kokarin cewa za a dinga zuwa ko zuwa hajji haka a mota da sauransu. Kawowa wannan duk da shekara uku ne nan gaba ya sa dai mutane suna ganin kawai wasu bayanai ne kawai irin na 'yan siyasa. Eh to gaskiya ne to dama dai wannan hanya din gaskiya tun ba yau ba ake magananta cewa ya kamata a samu hanya wanda zai taso kamar daga Najeriya har zai kai zuwa Algeria kasan kuma ana ta maganan kamar from Cape to Cairo daga Cairo wanda zai kai zuwa ita Afirka ta Kudu. gaskiyan shi ne cewa yanzu haka hanyoyin najeriya ma mutane suna ta shan wahala ko da ke kowane lokaci gwamnati tana cewa ana wannan hanya ko ana wancan hanyar amma har yanzu za ga cewa hanyoyinmu dai na cikin gida ma ba a samu ya zauna ba saboda haka idan mutane suna shakkun wannan magana din ba laifi ba ne saboda abin da muke gani a cikin ƙasarmu ma bai ishe mu ba baltinan ma mu yi tunanin cewa ko za a iya samu wannan hanyoyin da za a yi daga nan zuwa algeria Babatun Jafashola yana daga cikin ministocin da suka fi samun ta goma a gwamnatin Buhari da awadin farko ma ya rike ma'aikatu uku da suka hada da talantarki da yanzu aka damka wa injiniya Salim Mamman daga Taraba da ake masa fatar sa aikin wutar lantarki ta Mambila a gaba. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. a wata ziyara da ziyarar aiki da gwamnan sokoto ya kawo nan muryar amurka mun samu tattaunawa da shi ta wayar talaho inda muka zanta da shi a kan abubuwan da suka tattauna a zaman da suka yi da hamshakin mai kudin nan bill gates ga yadda hirarta ta kasance da grace alheri abdu kwana ɗaya bayan dawowar hamma amadu gida bayanai na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun ya mai ta yanke masa a watan oktoban 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai dr abubakar ahmad hassan masanin doka ne a nan nijar a masu sauraro ku ga farce mu mun samu dan tangardar na'ura a nan dawon hamma amadu tsohon firaministan nijar gida bayan kwashe shekaru yana gudun hijira bisa hukuncin kotu da take zarginsa da laifin safarar yara ƙanana abin da ya sa wato har ma inda mahaifiyarsa ta rasu yayin da yake gudun hijirar tsohon firaministan da ya dawo jiya ba tare da fuskantar turjiya a daga hukumomin tsaro ba ya sanya mutane suke tunanin cewa da alamu an cimma maslaha tsakanin hama amadu da hukumomin kasar ga rahoton da wakilin muryar amurka sulemuni barma ya aiko mana kwana daya bayan dawowar hama amadu gida bayanai na nunin mahimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun ya mai ta yanke masa a watan oktoban 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai dr abubakar ahmad hassan masanin doka ne a nan Nijar. Tun da ya zamanto bai samu nasara ba a gaban wannan kotu na ECOWAS to na san shi ne zai ce eh, dama abin da nake tsammanin ko in samu wannan wata ahuwa daga wannan kotu ban samu ba bari in shigo ƙasa ta mutane su mini gaisuwa rasuwar eh, ita tsohon wannan da dai kuma ya zamanto ya tunkari eh, kotu game da wata takwas da ya saura kenan yanzu ba mamaki ko shi da kanshi Eh, ya kai kan shi ga kotu ya ce to gani na zo ko kuma in aka bar shi kamar ya dan huta kotu da kanta ta kiraye shi ta ce to ga abin da ya saura. Zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba a tsakanin 'yan adawa da masu mulki na daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen dawowar hama Amadu gida kamar yadda wani makusantinsa bana ibrahim ke shaida mun an ana neman sulhu cikin ƙasa tsakankanin bangarori Eh, da ke siyasa a kasar. dole ne zai shahi eh, zaɓuɓɓuka da ke zuwa kuma abin da ya eh, shahe shi dole zai shahi har Muhammadu tun mu shine muka aza dan takararmu. Akwai wasu sharuɗa da hukumomi suka gindaya masa kwandisiyon kafin a bashi damar ya dawo gida ba. Yanzu mu a matsayin mu na modern falumana ban mu san harkar siyasa ciki muna tambayan mutane kuma su yi respectan wannan period da muka ce. To koya makomar siyasar tsohon firaministan za ta kasance idan aka yi la'akari da cewa tuni sa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa na Disambar 2020 ga abin da Dr. Abubakar Amadu Hassan ke cewa. An ga kamar yadda aka wa Professor Maurice Kamto a Cameroon, an ga yadda aka wa Khalifa Sal a Senegal, kuma an ga a Benin maimakon eh, grass presidential da aka yi a Senegal da Cameroon su a Benin amnesty ma aka yi. in allah da na imani da cewa wannan muhawara da aka sa a gaba ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi a kan wannan eh, tsawon wata takwas da ya kamata ya a gidan yari jagoran yan adawa hamma amadu mutum ne da ake yi wa kallon yana da gogewa a siyasa saboda haka wasu ke ganin dawowarsa gida abu ne da ka iya dagulawa jam'iyyar pnds tarayya lissafi sai dai wani kakakinta asumana muhammadu na cewa mu yan demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya muka sani kuma ita muke yi kuma ita zamu yi ko gobe saboda haka babu tsoron wani duk wani mahaluki da za a ci zaɓe da shi ai shi a dalilin gwamnati ta yi kira a zo a haɗu ai wannan tattaunawa ta CNDP don mu 'yan ƙasa a ta zaɓe tare da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kyauta a gaida su ne farma da wannan rahoto masararo har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe goma da minti ashirin da daya ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka shugaban amurka donald trump ya zama shugaba na uku da yake fuskantar binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi a tarihin amurka wanda aka fara a bayyana jama'a ran larabar da ta gabata batun da shirin duniyar amurka zai tattauna a kai kenan a wannan mako sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo ran larabar da ta gabata ne majalisar wakilan amurka ta fara sauraron shaidu a binciken da take yi na duba yiwuwar tsige shugaba donald trump bayan da aka zarge shi da yunkurin neman taimakon ukraine domin samun wasu bayanai kan abokanan hamayyarsa bayanan da ake zargin za su taimaka masa wajen zaben da za a yi a baɗi zargin da trump ya sha musantawa binciken da ya fara ne da sauraron wasu manyan jami'an a amurka biyu zuwa lokacin hada wannan rahoto kuma na fara da tambayar farfesa yusuf alasan malamin jami'a a jihar missouri da ke nan amurka kan yadda ya kalli wannan sauraron shaidu da aka fara a baina jama'a wato abin na fahimta shine cewa ai ba a zo zancen tsigewar ba wannan wato bincike ne ake yi kuma shine ake neman shaidu da jama'a da suke ganin ake zaton cewa sun ga wato ko kuma suna da labarai ko bayanai akan abin da ake ganin kurakuran da shi shugaba trump da gwamnatinsa ta yi mm. kamar yadda na fahimta ai ba ma zo yanzu zancen cewa wato za a tsige shi ba a'a bincike ake yi so idan su waɗannan kwamiti da suke wannan bincike bayan sun gama bincike kamar yadda suka yi jiya da shekarun jiya mm. har ila yau da kuma aka yau amma na jiyan nan wanda shi ne na farko zan ce wanda yake a gaskiya duk duniya ta gani ba ma munan kaɗai amurka ba mm. to daga wannan binciken da suke yi su wannan kwamiti su ne wanda za su gaya wa duniya gaba ɗaya cewa a wannan bincike da suka yi suna ganin ya dace a tsige shi shugaba trump ko kuma a'a bai dace ba amma dai a dan hore shi su kawo bayanai mm. amma kuma idan ka duba yau ita speaker ta wato house of representatives mm. ta yi magana a kai kaga da ana zancen wato cewa ban shiri in ba manda mm. wato shine kamar abin da ake cajin su sai ta ce a'a wannan ai ba zancen ban shiri in ba manda ba ne wannan ana zancen wato cin hanci ne da eh, cin hanci ne watakila ma ce har da rashawa wato abin da ake take tunanin za a caji shi ko kuma ake binciken shugaba trump kamar dai yadda na fahimta to a prof kamar su 'yan bangaren 'yan republican sun samu damar bayyana ra'ayin su ko yin tambayoyi ga waɗanda aka kawo gaban waɗannan kwamitoci a masu tambaya eh wato tun lokacin da aka fara binciken ka gane da ake yi a asirce kafin a zo a nuna mana jiya ai suna cikin wannan kwamiti kuma allah da ikonsa duk abin da waɗanda mutanen da aka kirawo suka yi wannan bayani a ciki ba su karyata ba kuma ba su ce a'a ba daidai ba ne sun yi tsit ko sun yi shiru saboda abin ya fi karfin su kamar yadda nake ganin wato labarin wato ya wuce yadda suke zato to amma kuma idan ka duba ajiya da suka zo suna tambayoyi tambayoyin da suka yi wanda a gaskiya ba su ma shafi abin da ake tuhumar su waɗanda ko kuma tambayoyin da aka yi wa su waɗannan wannan ambasada da kuma mataimakin sakatare na kasashen waje da suke can ukraine ba hmm. wato suna wato kokarin su canja hirar daga wannan caji da ake kokari ko kuma wannan bincike da ake so a yi wa shugaba zuwa wani bincike su da suke suka kawo suke ganin cewa a'a wannan ai caji ne da ya kamata a yi bincike akan dan mataimakin shugaba obama wato eh, abin nan mataimakin shugaba joseph biden ɗansa hanta biden shi suke magana a kai to amma bincike ya nuna cewa ba shi ake magana a kai ba ana zancen cewa ah, shugaba trump ya yi amfani da ofishinsa da kuma mutanen da suke aiki a kasashen ƙetare da kuma mutanen white house ko ma'aikatan white house suna sun yayi amfani da su ta taimaka wa kansa saboda neman ƙuri'ar dubu ashirin da ashirin ni a yadda na fahimci al'amarin eh, na sha jin masu fashin baki da dama suna cewa su 'yan democrat idan suna so su kawar da shugaba trump ne su haƙura mana a bari a zo zaben baɗi sa kayar da shi da hujja da ƙuri'u maimakon a ce su bi wannan tafarki na tsigewa kana da irin wannan ra'ayi ko ko a'a? ito eh Eh, idan kana so in gaya maka ra'ayi na eh, zan gaya maka amma ni abin da na fahimta shine kamar yadda ka faɗa gaskiya ne akwai wannan ɓangaren ra'ayi akwai kuma wanda suke gani cewa a'a ai idan aka duba ƙasan nan babu wanda ya wuce doka ko kuma you wanda duk ya taka doka doka za ta taka shi ko kuma duk wanda ya karya doka to dole ne a bincike shi yadda wanda ya kama a hore shi a hore shi a takaice babu wanda ya wuce ya fi karfin doka a ƙasar nan idan kana shugaban kasa ko kana gwamna ko kana sanata ko kana dan majalisar jihar ta kasa gaba ɗaya kai kowane menene matsayinka idan ka karya doka doka za ta karya ka to a wannan wato muhawara da aka yi da kuma wannan ta farko da ka faɗa ana ganin cewa a bari idan aka zo zaɓe a kaɗa a gani daga nan you know, jama'a su su za su fitar da wannan wato kazancen uh, bincike da ake shaida ta biyu wadda za a wacce take da ambasadar ukraine ta uh, ambasadar america ukraine mm. wacce aka uh, trump ya sa aka cire ta ko aka tsige ta saboda haka muna nan muna jira mu ga ko kuma mu ji mu saurari abin da za ta faɗa mu ga cewa abubuwan da za ta faɗa ya dace da abubuwan da mr kelly da kuma ambassador taylor suka faɗa a jiya da duk kuma sauran shaidu da za su zo a sati mai zuwa farfesa yusuf alasan kenan malamin jami'a a jihar missouri da kenan amurka masu haro da kama kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu da julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo da shirin duniyar amurka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Isa Fana da na mai Umar Makera suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika abin nema ya samu matar ɗan sanda ta haifi ɓarawo. Muna taya tsohon firaministan Nijar Hama Ahmadu murnar dawowa ƙasar Nijar bayan ya kwashe sama da shekaru biyar yana gudun hijira da fatan 'yan ƙasar Nijar za su ba shi haɗin kai wajen takarar shugaban ƙasar Nijar ɗari bisa ɗari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce, Ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke yin barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duk inda suke. Sai kuma sakon da ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce muna taima dukun 'yan adawar Nijar Hama Ahmadu murnar dawowa gida. da fatan gwamnatin Nijar za ta daina farautar 'yan adawa domin samun zaman lafiya da ɗorewar mulkin demokradiyya a ƙasar baki daya. daga nan sai sako daga ali abdullahi dogon baga ya ce salam voa hausa gaskiya ministan sadarwar najeriya dr isa ali fantami ya zama zakaran gwajin dafi a tsakanin ministocin najeriya duba yadda yake kokari wajen ganin fannin da yake jagoranta na sadarwa ya kawo ci gaba a harkar tsaro da tallafin arzikin ƙasa mun yaba da aikin malam allah ya ƙara ci gaba sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga kabir muhammad ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku miƙa ta ga iyayen yara musamman mata don allah su daina yin sakaci da 'ya'yansu da allah ya ba su saboda 'yan kwanakin nan satar yara ƙanana ya ƙaru babu gaira babu dalili kuma ina kira ga gwamnati da ta mai da hankali bisa abin da ya shafi tsaron al'umma to jama'a ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku da sakonninku godiya muke yi juma'a mubarak mu huta lafiya madalla masu sauraro kafin mu yi sallama da ku gasar fil ya dawo da labaru amma a takaice. To a takaice Juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai domin bayar da bahasi a binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump da take magana game da korarta da aka yi daga aikinta. Marie Ivanovich ta ce na damu matuka kan yadda gwamnatin Amurka ta zaɓi cire jakada kawai saboda wasu zarge-zarge da ba na gaskiya ba daga wasu mutane da ke da burin cimma wasu bukatunsu. William Taylor mukaddashin jakadan Amurka a Ukraine da George Kent babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda shine ke kula da duk wasu kudurorin Amurka game da Ukraine sun bayar da bahasi a ranar Laraba. Ɗalibi mai shekaru goma sha shida da haihuwa ya je makarantar sakandare da yake a kudancin jihar California ta Amurka. Ranar zagayowar haihuwarsa inda ya ɗauko ƙaramar bindiga daga jakarsa ya buɗe wuta kan 'yan ajinsu. Daga ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. Ya harbi ɗalibai biyar waɗanda baki ɗayansa aka ɗauke su zuwa asibiti inda wata 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa da wani yaro mai shekaru goma sha hudu suka mutu. ɗalibai biyu mata masu shekaru goma sha hudu da sha biyar da kuma wani yaro mai shekaru goma sha hudu sun samu rauni amma sun rayu haka kuma an ji cewa amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar isis sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da ya wato da mayakan ƙasashen wajen ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogon baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda ta wato asiriya da iraki ta masu sauraro kafin mu yi sallama da ku muna taya malam nasiru ismail bataka da amaryarsa sa'adatu musa wanda za a yi gobe asabar da karfe biyu da rabi na yamma a karauka limancin kona a zaria da takaitaccen labarin kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na karshe a daren yau inda za mu ji ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya shafe ku da kuma ci gaban ƙasa yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni sai mu na yau Patrick Deya ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.